ina mai matsala wacce take da alaƙa da maraina ko kuma mutumin da sanyi ya riga ya kama shi har ya kasance marainansa suna masa ciwo ko kuma ɗaya ya fi ɗaya girma sanyi yana ɗaya daga cikin cututtukan da suke haddasa maraina ɗaya ya fi ɗaya girma ko kuma ciwo ba ji ba gani ko kuma ya zama na cewa suna kumbura babu shakka wannan matsala ce wacce take sananniya saboda haka wanda yake fama da wannan matsalar ka zo ga magani ko da ban faɗi sunan wannan tsiro ba na san da yawa masu kallo na sun san wannan tsiro wanda yake yaɗo kusan a ko'ina ana samunsa idan ya fito bai fiye miƙewa ba sai dai ya yaɗo Ga shi nan a ko'ina nan duk shi ne duk inda ya tashi fitowa yana fitowa ne da yawa bari in nuna muku ainihin Faransa, don da yawa na san za su fi gane shi in suka ga Faransa. akan same shi a unguwarku ko a garinku kun gani duman rafi kenan shi kadai ba tare da an hada shi da komai ba sai a same shi da jijiyar da ganyen gabaki ɗaya ka nannaɗi iyayen da za ka iya amma kar a amfani da shi yayi yawa in ka tashi nannaɗewa sai ka nannaɗi daidai yadda za ka iya rintsewa a hannunka sai ka zuba ruwa kofi biyar idan ka misalta gwargwadon kofi nawa kake bukata na maganin gwargwadon yadda za ka ɗibe shi da hannunka za ka auna shi sai a tafasa a sa waka kaɗan a ciki sai mutum ya riƙa shan kofi ɗaya da safe kofi ɗaya da rana kofi ɗaya da daddare ma'ana dai sau uku a rana insha Allahu yakan sa mutum ya tsiya yadda sanyi ko sanyi mai fitar da farin ruwa ko sanyi wanda yake haddasa ƙanƙancewar gaba ko ciwon maraina da makamantan haka in Allah ya yarda za a samu sauƙi da yardar Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.